ya muhibbu ya kai mai so ya kai mai son annabi to ga annabi sallallahu alaihi wasallam zo ka san shi zo ka ji kowane ne shi abinda littafin ke magana kenan a kai za mu fara da muƙaddima malam ya ce bismillahir rahmanir rahim ya ce alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga allah ubangijin talikai ar-rahmanir rahim mai rahama ga mammiya mai rahama keɓantacciya ga muminai maliku yaumiddin ko maliki yaumiddin Allah shine mamallakin ranar sakamako wa salatullahi wa salama wa salatin Allah da amincin Allah wa rahmatuhu da rahamashi wa barakatuhu da albarkashi ala safwati ibadihi su tabbata akan zababbin ko zaɓaɓɓe a cikin bayin shi wa khairatihi min khalqihi su tabbata akan fiyayye daga cikin halittun shi wato muhammadin annabi muhammadu abdihi wa rasulihi bawan allah manzon allah wa ala ahli baitihi da mutanen gidan shi a tahiri na tsarkaka wa sahabatihi da sahabban shi ajma'i na baki ɗaya wa man tabi'ahum da duk wanda ya bi su bi ihsanin da kyautatawa ila dini har zuwa ranar sakamako amma ba'adu bayan haka fa risalatun fi siratul habib malam ce wannan wata risala ce na rubuta a tarihin masoyinmu muhammadun annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam raghaba fi jam'iha wa ta'alifiha ba'adu ikhwatul islam wasu daga cikin 'yan uwanmu a musulunci su suka kwadaitar da ni akan na tattara wannan tarihi na wallafa shi takmilatan limin hajjil muslim domin ya zamo cikwato ne ga littafin da na wallafa min hajjil muslim tsarin rayuwar musulmi akan ladubba ɗabi'u aƙida ibada mu'amala to kuma sai ga tarihin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine zai lullube waɗannan ladubba gaba ɗaya alladhi istamana ala usuluddin yace shi wancan littafin minhajul muslim ya kunshi aqida usuluddin wa furu'ihi da kuma furu'a fiqhu da sauransu ma kana min siratul atira abinda wancan littafin ya rasa na minhajul muslim shine kawai ba a kawo tarihin annabi ba a ciki sallallahu alaihi lil habibi ga masoyinmu muhammadin sallallahu alaihi wasallam wata haƙiƙan li ragabatihim saboda in tabbatar musu in cika musu burinsu za'atu hadal kitab na sanya wannan littafi da ke gabanku mu'anwanan bi hadal unwan ne mai take da wannan matashiya ko da wannan take hadal habib wannan shine abun son mu muhammadun sallallahu alaihi wasallam ya muhib ya kai masoyi ga wanda zaka so ya ce fa kana haƙƙan don haka ya cancanta alkitab shi wannan littafi risalatal ilmi wal iman wannan littafi wata wasiƙa ce ta ilimi da imani wal hubbi da so a sadiq na gaskiya lil habibi muhammadin ga masoyin mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa nazaran li kasrati ma jumi'a saboda la'akari da yawan abubuwan da aka tattara wa ullifa aka wallafa fi a addini fi hadal fan a wannan fanni na sira fa inni tajannuban littakrar yace saboda na nisanci maimai wal itala da tsawaita zance wal iktisar kuma in nisanci yin dungu a cikin magana salaktu bi tawfiqillah da dacewan Allah na bi hanya maslakan wata hanya fi jam'ihi wurin tara wannan littafi wa ta'alifihi da wallafa shi ma ja'alahu bi fadlillahi ta'ala wanda hanyar da nabi ta sanya wannan littafi da kuke gani a gaban mu hadal habib amsala ma kutiba fi hadal fan shine mafi kyawan abin da aka wallafa a wannan fanni suhulatan wurin saukin karantawa wa wuduhan da kasancewan shi a bayyane wa shumulan da gamewa a husnul tartibi kuma ga shi na tsara littafin tsari mai kyau wa jamalar tafsili kuma na yi fasali fasali daki daki mai kyau wa zanahu kuma abin da ya kawata wannan littafi mamtaza bihi abin da wannan littafi ya bambanta da sauran littattafai da shi min tarsi'i kulli maqtu'atin minhu na cewa na yi cin baki na yi dajiya na ƙara ɗaure kowane ɓangare kowane yanki daga wannan littafi bi zikiri na jiha duk abin da na ambata na tarihi to zan ambaci menene sakamakon abin da za mu iya fahimta daga wannan tarihi wa ibar wa ibarin kalla ta min hafi galibiha da kuma abubuwan da za mu kula abin kula shine ibar wanda galibi duk wani abu da aka yanko a cikin tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam ai akwai abin kula a ciki sai dai in baka gane ba fakana bihamdillahi ta'ala da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan littafi ya zamo kitabal baitul muslim littafi da kowane gida na musulmi ya kamata da akwai hadal habib muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya muhib alladhi yushi'u bayna afradi hubbal habibil mustafa wannan littafi idan da akwai shi a gida to yana yada son manzan Allah sallallahu alaihi a cikin wannan gida wa yuniru bi bayanihi husnul uswa kuma yana haskakawa da bayanin da wannan littafi ya kunsa yana haskaka kyakkyawan abun kwaikwayo ma'alimal huda yana nuna mana station-station ko kuma zango-zango na shirya fi durubin hayati a hanyar rayuwa kulliha gaba ɗaya addiniya minha rayuwar nan ta ɓangaren ibada ne a addinance wani shtima'iya rayuwa ne ta ɓangaren zaman yau da kullun wa siyasiya rayuwa ta ɓangaren shugabanci da siyasa duk wannan littafi zai haskaka mana komai wa lihada don haka fa ni, malam ya ce to lalle ni ad'u ina kiran ahala kulli baitin muslimin duk wani gida musulmi ina kira ga 'yan gidan an yajtami'u ala qira'atihi a taru akan karanta wannan littafi fa yaqtati'u nisfa sa'atin min yawmihim kullun a dinga ware rabin awa aw lailatihim ko daren su yaqra'una fiha safhatan safhatai ne a dinga samu ana karanta ko da shafi ɗaya ko biyu hasaba makato a gwargwadon tsayin fasalin da aka yi min alkitabi a littafi wa qisariha ko kuma gwargwadon takaituwanta wa yaqifuna alama fi fiha min nataij mutanen gida a dinga zama ana karanta wannan littafi hadal habib ana ganin sakamakon da za a iya samu a ciki wal da abun kula ya ƙuwuna bi zalika imanahum su dinga ƙarfafa imaninsu da karatun wannan littafi na hadal habib wa yunammuna ma'arifahum su dinga ƙara iliminsu wa yuhadhibuna akhlaqahum su dinga tsaftace ɗabi'unsu wa a'zamu min zalika abinda kuma yafi wannan gaba ɗaya shine iktisabuhum hubba nabiyihim za su samu son annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin zukatansu wa hubba ahli baitihi da son 'yan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al-tahiri na tsarkaka wa sahabatihi da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-gurrul mayamin masu haske na hannun dama wa akhiran mana ya ce a ƙarshe fallahumma ya Allah ina addu'a ij'al amali fi hadal kitab ya Allah ka sanya aikin da nayi wurin wallafa wannan littafi ya zamo salihan aiki na gari waj'alhu liwajhika khalisan Allah ka sanya wannan aiki ya zamo nayi shi ne don na rabauta da ganin fuskanka nayi shi da ikhlasi warzuqni bihi ya Allah ka azurta ni da wannan aiki wa man yaqra'uhu mu'minan muhtasiban da duk wanda yake karanta wannan littafi da imani da neman lada to Allah ka azurta mu da hubba nabiyyika son annabinka sallallahu alaihi wa sallam wa shafa'atihi da kuma ceton annabinka sallallahu alaihi wa sallam fin najati minan nari ya Allah ka sa mu tsira daga wuta wal lihaqi mu gamu bi manazilil abrari da matsayi na nagartattun bayi ma'arrafe rafiqil tare da mala'iku abokan zama na sama ya dal jalali wal ikram ya kai Allah ma'abocin ɗaukaka da karamci subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun tsarki ya tabbata ga Allah ubangijin buwaya daga abin da suke siffanta shi da shi wanda bai dace ba wa salamun alal mursalin amincin Allah ya tabbata ga manzannin shi alaihi musallatu wassalam walhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai